so yan uwana na faɗi wannan ne saboda yana iya faruwa mutum a bashi amanar wani abu ya je ya duba ko su supervisor ne kai a makaranta ko wani abu makamancin wannan an ce ka rubuta rahoto akan wasu mutane a abokananka ne su dan duba su dan baka wani abu ko wani abu makamancin wannan ka san me ka ci ka san me ka ci kuma yanzu wannan kuɗin da suka ɗauka su gaba kana tsammanin da a gidanku kake a unguwarku a tudun bojuwa a can kake a zaune za su je su kai maka wannan kuɗin za su baka ba za su baka ba mala ana abubuwa akan harkar kwangilan da kuke gani daga sama har ƙasa har manyan sai wanda Allah ya kubutar